ai ni wallahi ba karaman birge ni kike yi ba saboda kina da hankali da yawa wasu 'ya'yan masu kuɗin ba sa girmama 'yan aikinsu amma ke kin ɗauke mu tamkar iyayenki shi yasa nake ƙara ƙaunarki tani ba za ki gane ba ni duk ba wannan ba yayin shirin ba zai taɓa ɗaukana a matsayin mace ba idan har ban daina wannan haukan ba tsabar kukar da take makeup ɗin fuskarta ya caɓe mata jan bakin har saman kumatunta daura mata mayafi ta ne ta yi a saman waist ɗinta ta ce ki koma ɗaki zan shigo mai magana ta amsa mata da to ta juya da sauri ta nufa ɗakinta a daren ranar da kyar ta ne ta lallashe ta ta kwantar mata da hankalinta akan ta daina cewa ta tsani kanta saboda yadda Allah ya halicce ta kowa da irin tashi kaddara ba wai bawa bai taɓa zama 100% ba tare da an samu nakasu a tare da shi ba sannan idan saboda yayanta shirin ne take yin kuka wa ya faɗa mata rashin nutsuwarta zai hana shi santa wata kilma haukan nata ne zai ƙara mishi ƙaunarta don shi so babu ruwan shi da yanayin mutum abu ƙalilan ke haifar da shi indai mutum ya kasance ƙaddararka kafin ta ta bar ɗakin sai da ta tabbatar ta kwantar mata da hankali tukunna ta fice tsakar dare zinatu ta farka ta shige toilet ta ɗauro alwala kamar yadda ta saba tashi yin nafilfilin dare yawanci duk addu'arta duk akan Allah ya bata nutsuwa take yin ta abin yana damunta abin da ya faru a daren jiya kenan bayan Zinatu ta baro ɗakin Dr. Shirem tun safe baiwar Allah ta ki fitowa daga ɗaki ta rasa ya za ta yi kunyar duniya ta ishe ta a ƙarshe ta janyo alkur'ani ta ci gaba da karantawa har rana ta fito tukunna ta ajiye shi ta shiga bedroom ta yi wanka ta fito ta sanya doguwar riga ta zira hijabi marun har kasa ko makeup ta yi ba cikin sanda ta fito daga daki tana tafiya tana waige-waige kamar wata munafuka a haka ta kara sofat din ta a lokacin bai jima da fitowa daga wanka ba tun bayan da ya baro room din shirin ya dawo nasa dakin jallabiya ce a jikinsa launin milik. mai kyan gaske yana daga kishin gide a samar doguwar sofa ta cikin katafaren ɗakinsa tsayawa ya zayyana kyawunsa bata baki ne hankali ma ba zai ɗauka ba ya ɗaura kansa saman filo yayin da apple laptop ɗinsa ke a saman plat tommy dinsa, idanuwan shi suna alumshe ya nutse yana kallon wani abu a laptop ɗin nasa ga dukkanin alamu video call yake yi sautin muryar shi baya fita yayi lo sosai yana magana idanuwan shi suna lumshewa kusan sau uku Zinatu tana kwala masa sallama bai ji ba saboda hankalin shi baya a tare da shi ta san bai san an shigar masa rum ba tare da an nemi izinin sa ba jin shiru bai amsa mata ba yasa ta haura kafa ta shiga ɗakin tana tafiya babu nutsuwa sai faman zumbur sauri take yi Burin ta kawai ta ƙarasa gare shi duk da fargabar shi da take duk da fargabar da take ji cikin rashin sa'a garin sauri hijab ɗin da ta hijab ɗinta da ke jiha da kasa ta harɗe kafarta ɗaya wani irin sulɓi ne ya kwashe ta baki ɗaya ta zubda a saman sofa table ɗin gabansa wanda ke ɗauke da kop na kwafi mai zafi da aka ajiye masa gabaki ɗaya kop ɗin ya yi tsalle ya faɗa masa ruwan ya wanke laptop ɗinsa da gaban jallabiyarsa zinatu kuwa tunda ta kife saman sofa table ɗin bata ɗago ba cikinta sai karkarwa yake yi hankalinta idan ya yi dubu to ya tashi zuba ta kota ina take tsatsafo mata duk da sanyin esin ɗakin ko gizo bai yi ba idan shi akan keyboard ɗin laptop nashi da ruwan kofi ya jika tashin hankali da ba a sa mishi date in a smokes voice ya furta i call you later da mutumin da suke yin video call din da shi yake magana tun kafin ta dago da kanta cikin shekar kuka take faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un i'm sorry daddy na yi kuskure Bani da hankali dan allah kai hakuri wallahi ba zan ƙara ba limshe idanuwansa ya danyi kafin gentle ya sako daga kafaf ya sako da kafafuwan shi kasa hannun shi tallafa da laptop sa, ko kadan bai ji zafin ruwan da ya hau saman jikin sa ba zinatu Bata daina yi mishi magiya akan ya yi haƙuri ba hankalinta duk ya biya tashi saboda mugun tsoron dadin nata take ji dadi na tuba ba zan ƙara ba ka yafe min na gane kuskure na tsoro ya hana ta ɗago su hada ido Miki waye daga saman sofa ɗin ya juya ya nufi cikin katafarar room ɗin nasa. After some minute sai gashi ya dawo babu laptop ɗin a hannunsa. Ya canza jallabiyar jikinsa. Ɗaura idanuwansa ya yi akan bayan Zinatu. Dogayen yatsun hannuwan da sai kyarma suke yi. A gaban sofa table ɗin ya dakata da yin tafiya. Da kakkausar murya ya ce ke, me ke tsaye tun kafin ranke ya Jikinta na kirma ta ɗago da kanta, hawaye sun wanke fuskar ta sharkaf. abinka ga farar fata face ɗinta ta yi jawur blue eyes ɗinta sun canza launinsu idan nata ya rune small pink lips ɗinta tsabar karantar su tamkar na jariri cikin rashin nutsuwa ta zube a saman gwiwowinta idanuwanta na kallon tiles ɗin ɗakin that i'm sorry ba san ƙara ba na san ba na jin magana ba ni da nutsuwa amma ka yafe min kada ka ku gigitacciyar tsawon da ya daka mata ce ta sa ta yin saurin toshe kunnuwanta da tafin hannunta a razane take faɗin na shiga uku dadi na ce maka ba zan ƙara ba na gane kuskure na muryarsa a ƙausashe ya furta sunanta zinatu zinatu sau nawa na gargaɗe ki akan ki daina faɗo min ɗaki ba tare da kin nemi izini na ba waye baki izinin shigowa ciki wahalallen yawo ta haɗe idanuwanta sun yi luho-luho sai faman hugwar ga idanuwanta take yi kamar kwayar za ta faɗo kasa I'm sorry daddy. Katse ta yayi. Kin iya tsallan kwaɗi? Tun da ya fara magana ba tare da ta ɗago sun haɗa ido ba, sai yanzu da ta ji ya ce tsallan kwaɗi. A hargitse ta zare masa manyan idanuwanta, a matukar roɗe take girgiza masa kai. Dadi ba zan iya ba, ni ban san yadda ake yi ba. Ai na ce kai hakuri ba zan ƙara ba. Gyaɗa kai ta yi, tashi ki fice ki bani wuri sha Daga yau kar ki kara ki kuskura ki kara faɗo min ɗaki zuciyarta ba karamin karaya ta yi ba duk sai ta ji babu daɗi ba karamin kewar dadin nata ta yi ba maimakon ya nuna farin cikin ganinta sai ma korarta da yayi ganin yadda ta tsare shi da ido ta ki motsawa ne ya sa shi daka mata tsawa na ce ki tashi ki fice min daga ɗaki tun kafin in yi bal da ke fuskarsa a haɗe ya yi maganar ba annori har gurguje zinar ta miƙe ta juya tana tafiya jikinta na karkarwa har ta kai bakin kofar fita a ɗakin ta ji ba za ta iya jurar fushin dadinta ba ta san duk akan kuskuren da ta yi mishi ne yana a tsaye ya goya hannayensa saman fafaɗan kirjinsa ya nutsu yana kallon bayanta har ta kusa ficewa daga ɗakin a lokacin ya juya zai shige ciki ba zato ba tsammani ya ji an rungumo shi ta baya kankame shi ta yi tana faɗin wallahi dadi ba inda zan je ai na faɗa maka kuskure ne ba da sani na na barar ba na barar maka da kwafin ba ya kamata ka yi hakuri ka yafe min ni ba na son kana fushi da ni saboda kai mahaifina ne kuma ina son ka kuma ina son ka sosai ba zan iya jurar fushinka ba har cikin zuciyar shi ba karamin sanyi ya ji ba kalaman zinatu sun yi matukar kashe masa jiki ba tun yau ba duk idan ta bata masa rai ko ya kore ta daga ɗakinsa ba ta tafiya shi yasa ya yi mata hakan don ta gane kuskurenta ya san dole ta dawo ta bashi hakuri da hannu ɗaya ya riko hijabin jikinta ya janyo ta zuwa gaban shi ya kwantar da kanta saman cinyansa a hankali yake dan bubbuga bayanta da hannayensa cikin sigar lallashi hakan da ya mata ba karamin kwantar mata da hankali ya yi ba har ta fara samun nutsuwa tsawon mintuna kafin ya raba jikinsa daga nata fuskarta jawar idanuwanta har sun ɗan kumbura kin bata mai riga da hawaye tana faman zazzare idanu ta furta i'm sorry it's okay kin san bana son ganin hawayenki me yasa kike min kuka daddy ai kai ne ka sani yin kuka ina baka hakuri ka kika saurare ni ta dago ki kalle ni cikin idona da kyar ta iya dagowa ta sanya idanunta cikin nasa gabanta ba karamin faduwa yayi ba saboda kwarjin da yayi mata ban san me yasa kike jin tsoro na ba ni fa dadinki ne saboda kawai kin barar min da kofi shine duk kika daga hankalinki ni shine abin da ya bata min fuskar sa a daure ta mauyayi mata maganar muryar ta na dan rawa ta furta dadi ta ai kai ne baka dariya ko murmushi baka yi min kullum fuskar ka a daure kuma baka san ina zuwa kusa da kai na san saboda rashin nutsuwa ta ne amma insha Allahu dadi zan daina ina yin addu'a ma har tsakar dare akan Allah ya yaye min yatsun hannun shi ya daura a saman lips ɗinta ya isa haka kar ki kuskura na ƙara jinkince ce ba na son kina zuwa kusa da ni kin ji ko daga masa kai ta yi alamar eh mayar da ita yi saman cinyansa ya ci gaba da shafa bayan ta yana ƙara lallashinta a haka hajiya sara ta riske su a bakin kofar shiga rum ɗin nashi ta ci birki farar mace alkyabbar mata doguwar riga ce a jikinta fitted gown ta lace kusan rabin kirjinta a waje yake tabarakallah na shanunta a tsaitsaye suke tamkar ba ta taɓa haihuwa ba light makeup ne akan fuskarta kafafuwanta na sanye cikin takalmi mai tsini sun kara mata tsayinta babu mayafi akan ta zallar su markanta ce ta sha ado tsabar ta tamkar budurwa me i come in muryar ta har cikin kunnuwansu alhaji musa ne ya bata izinin shigowa ciki dagowa Zinatu ta yi daga kan cinyarsa muryar ta na dan rawa ta furta dadi zan tafi da yi wa ya jefa mata tambaya shiru ta tana yan kame kame sun ba ta son momin ta shigo ɗakin dadin ta idan tana a ciki ƙarasowa ciki hajiya saratu ta yi kai tsaye ta nufi alhaji musa fuskar ta ɗauke da kayataccen murmushi take duban su shi da zinatu masha allah uba da yarsa kun yi kyau fatan ban takura ku ba Zinatu ce ta yi saurin cewa, Mummy, na shigo gai da dadi ne dama, yanzu zan tafi. Kallon da Alhaji Musa ya yi mata ne ya sa ta yin saurin canza magana. A'a ba yanzu zan tafi ba, sai dadi ya bani izinin tafiya. Ta yi maganar tare da samun wuri a saman sofa ta zauna. Jikin nata, jikin jikinta na ta yin kyarma a can cikin zuciyar ta addu'o'i take karantowa. Matsawa Hajiya Sara ta yi dab da shi, duk da shakkar shi da take yi, hakan bai hana ta nuna wa mijin nata soyayya. sa take yi kamar sabon jinjiri ta haka take iya samun damar iya sarrafa shi hannayenta ta daura a saman waist ɗinsa da ɗan turaren turarenta tuni ta fara kashe masa jiki Baby, jiya ka hana kowa ya zo kusa da kai kuma ina bukatar ka na kwana da san kasancewa a tare da kai cikin harshen turanci take yi masa magana gogan naku babu fara'a kan face ɗinsa ya kame a tsaye kamar soja zinatu tashi ki je ɗakin yayin ki shirin. tani ta faɗa mini tun safe baki ci abinci ba na yi mata magana ta shirya mishi abincin a ɗakinsa na mata magana ta shirya masa abinci a ɗakinsa za ki iya zuwa can ku ci a tare da shi kamar jira take yi momin ta yi mata magana da sauri ta miƙe ta nufa hanyar fita daga cikin ɗakin har Allah Allah take aranta saboda ba ta son ganin iyayenta suna yin romantin ɗin junansu a gabanta kunya take ji kuma hakan yana jefa ta wani hali bayan fitar Zinatu ta dawo da dubanta akan fuskarsa muryar shi a kausa shefurta baki da kunya baki ga me kike min bane kashe masa kashe masa ido ɗaya ta yi muryar ta da kwarkwasa ta furta kai ne ka koya min rashin kunyar hakan da ta yi masa ba karamin jefa sai tai ba karamin jefa shi yanayi ta yi ba dama shi mutum ne da baya wasa da duk wani abu da jikinsa ke bukata yanzu ina da aikin da zan yi da an jima zan neme ki ce masa fuska ta yi a'a baby yanzu nake bukatar ka kusan Tridis faka a tare da ni ba zan iya jurewa ba ya matsa fuskar sai kafin ya yunkurin ƙara furta wata kalma ta yi saurin zame Wuyar rigar jikinta ba ƙaramin shan matarsa ta yi ba gabaki ɗaya ya rasa sukuni bai sanya akai ba ya tsinci kansa a saman gado sun tsunduma suna korar shedano sirar jikinsu a saman fulo a tsince na tsince su ban san ina zan kai su ba toilet ne ko ina mm. wato dai duk izar namiji sai dai idan bai haɗu da mace ba Tuni Dr. Shirem ya kammala shiryawa, ya canza suturar jikinsa. Still, Arab dressing ne. Kayansa na gado yana daga zaune gefen gadonsa hannunsa rike da wayarsa. Yana kallon hoton abar ƙaunarsa da ya buɗe a galari. Ba zato ba tsammani ya ji muryar matashin saurayi yana kwaɗa sallama daga bakin kofar ɗakinsa. Slowly ya ɗago da ido ya ɗan juya, yana kallon saurayin da ke sanye cikin black suit. Dogo kuma faffaɗa, hannunsa rike da katuwar shopping bag mai ɗauke da sunan Obinna. stage a sukwane dr shirin ya ɗaura wayarsa saman matres ya sunko ya yunkura ya miƙe stil idanuwansa kan mutumin dr shirin barka da warhaka muryarsa babu nutsuwa ya furta yau wa barka dai duk ya sha jinin jikinsa saboda mutumin babu fara'a akan fuskarsa kamar wanda aka ɗaura wa aure da mutuwa sako ne daga onkul ɗinka da nauyar ajiyar zuciya ya sauke tunawa da sakon da onkul musa ya ce za a kawo mishi a hanzarce ya karasa bakin kofar ɗakin ya mika hannu biyu ya karɓi kayan daga hannun mutumin haɗi da yi masa godiya fuskar shirin ɗauke da murmushi ya nufo cikin ɗakin a saman gado ya ɗaura shopping bag ɗin bayan ya yi bismillah ya buɗe tare da zura hannu ya zaro kayan da ke a ciki har sai da gabansa ya ɗan faɗi apple laptop ce tare da apple watch abu na ƙarshe da ya gani unexpected dan kareriyar kiɗin mota zubewa ya yi saman gwiwoyinsa a gaban kayan yana duban su a tsanake yake kare musu kallo hakika ya yi farin cikin kyautar nan da onkul musa ya yi masa ya ji daɗi sosai daga hannayensa sama ya ya soma jero addu'o'i yana yi wa kawunsa bisa irin farin cikin da ya sanya sa a yau ya faranta masa sosai bai gama shan mamakin kayan ba muryar mutumin da ya kawo kayan ya katse masa addu'o'in da yake yi dr Shrem, zan iya shigowa ciki da sauri ya mike tsaye yana kallon sa. manyan akwatuna ne guda biyu a hannun shi ya rike handle din ya rike hannunsu yana jin su irin nasu ta irin masu tayoyin nan bismillah yayi masa noni da ya shigo ciki bayan ya shiga cikin ɗakin a gaban tafkekiyar glass wide drop din ɗakin mai faɗi wanda ta mamaye bangon da take a jikinsa a nan mutumin ya dakata da yin tafiya ya buɗe akwatunan farin ciki ya hana dr shirin rufe bakinsa arab dress ne kala-kala na maza kalar waɗanda ya fi so akalla sun kai kala hamsin sababbi digital da su sheke cikin akwatin har da arab turban ɗin da yake naɗawa a kan shi a tare da mutumin suka so jera kayan a cikin wardrobe ɗinsa bayan sun kammala jera kayan man ɗin ya buɗe ɗayan akwatin wai iyasu billahi uncle musa ya gwangwace ɗan nasa da haɗaɗɗun takalma da tsadaddun turarruka na larabawa da sauran kayayyakin amfani na gyaran jiki a gaban miro suka jera kayan bayan mutumin ya kammala dr shirim ya yi masa godiya suka yi sallama da shi yana a tsaye idanuwansa akan sabbin kayansa sai binsa yake yi da kallo daɗi kamar wanda aka yi wa albishir da gidan aljanna muryar ta ne ce ta janyo hankalinsa ga duban ga dubanta a yayin da take shigowa ɗakin nashi dr shirin baika da rana fatan ka ne lafiya ya kwanan gidan unkul ɗin naka hannunta biyu rike da faffaɗan tire daga saman shi jerin lunch ne a kai. da fara'a akan face ɗin sai so mu amsa mata gaisuwar alhamdulillah fatan kima kina lafiya ya aiki ya aiki lafiya lau ai mun ji daɗin ka gidan nan ko ba komai za ka ɗebe mu ta kewa baiwar Allah jiya ta yi murnar zuwarka tana matukar son yayanta fuskar ta awashi ta yi maganar a daidai ta kai gaban tebul ta ɗaura masa tire ɗin murmushin gefen fuska ya sake tare da faɗin Allah sarki tun jiya bata ƙara dawowa ɗakin ba idan ba damuwa ki kira min ita idan kin fita na san saboda kunyar abin da ya fara jiya ne yasa ta kasa zuwa gaishe ni da safe wallahi kamar ka sani abin ya abin da ya hana ta zuwa kenan ai Zinatu akwai kunya yarinyar kuma tana da mutunci ga kamun kai ga ilimi ita dai ta ji daɗin rayuwarta gaskiya ba ƙaramin mai sa'a bane zai mallaki Zinatu tunda tani ta fara yi mishi sambatin kyawun halayyar Zinatu ya yana sauraron ta haɗi da kallonta ya fahimci so take yi ta yi mata gyaran hanya a wurin shi dama tun jiya da ya zo matar take ta yi mishi sambatu akan Zinatu idan ba damuwa ina son ganinta washe baki ta ne ta yi to yanzu nan zaka ganta da sauri ta juya ta fice daga ɗakin tattara kayan saman gadon yayi a cikin shopping bag ɗin ya tura su ajiyar zuciya ya sauke ya koma gefen gadon ya zauna yana jiran karasowar Zinatu akan hanya ta ci akan hanya tani ta ci karo da Zinatu tana tafiya kamar munafuka san babu nutsuwa a tattare da ita sai yan waige-waige take yi har sai da suka bangaje juna da tani tukunna ta zabura ta kalle da suka haɗa ido ina kika shiga ne ɗakin dadi ta bata amsa hawayen menene akan fuskarki wa ya taba minke zumbura mata baki ta yi ba tare da ta bata amsa ba riko hannuwan ta Tani ta yi waje daki ki gyara fuskar ki Dr. Shirim ne ya ce in kira mishi ke waro ido waje ta yi jin an ce yayi Shirim ke kiranta jiki na rawa ta bita ne suka nufi falo a bakin step suka hawo lifta ta kai su second floor bayan sun fito da sauri suka nufi ɗakin Zinatu sai da tani ta jira ta yi wanka tukunnan ta taimaka mata wurin canza kayan jikinta Pakistan ta sanya riga launin peach har gwiwa tare da burgujejen wando fari an yi mishi adon stone tani ta ɗaura mata mayafi a kanta babu makeup Ya kyawun fuskar ta ne flat shoe ta zura a kafarta a tare da tani suka baro ɗakin bayan sun sauko down sai da tani ta ja mata kunne a kan ta nutsu kada ta yi masa hauka ta amsa mata da to a hankali take yin tafiya tana nufar sashen room ɗinsa a bakin kofar ɗakin shi ta laɓe tana lekensa yana zaune idanuwansa akan screen ɗin wayarsa ya nutsu yana kallo ko motsi bai yi kunya ce ta kama ta muryar ta kasa kasa take ambaton sunan shi yaya na raba raina shiru dr shiram bai amsa mata ba na, still shiru da alama bai ji sautin muryar ta ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun hada da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na talatin da ɗaya cikin kwantar da murya ta ni ta ce kar na kuskura na ƙara jikin ce haka in ban da abinki ma me na damuwa haka Allah ke son ganinki don haka ki share hawayenki